Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mu da sake haduwa a cikin shirin muna na faro daga tushe inda muke karatun ahalari a wannan haduwar. A baya mun karanta usulu salasa da kitabu tauhi da arba'una hadith mun yi qur'ani daga suratul a'la zuwa ƙasa kaso biyu yanzu kuma muna a karatun littafin muna karatun littafin ahalari. Wannan shine shiri na goma sha biyar. a shiri na goma sha hudu mun tsaya a cikin sujudu sahawi sujudu rafkanuwa kuma abinda muka karanta satin da ya wuce cewa a inda malikiya a inda mai ahalari yin sujudu sahawi sunna ne mun karanta wannan sannan mun karanta cewa sujudu sahawi abu ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu kabli da ba'adi qabli shine a sujuda biyu da ake kafin a sallame bayan mutum ya gama ta hiyaye sujuda biyu sannan ya sallame ba'adi shine bayan mutum ya sallame ya yi sujuda biyu ya sallame qabla da ba'adu qablu da ba'adu kafin sallama sai a ce ƙabliya bayan sallama sai a ce sai a ce kuma mun karanta cewa wanda ya ƙari zai yi <coughs> ba'adiyya wanda ya ragi zai yi ƙabliya wanda ya ragi da ƙari zai yi ƙabliya zai ƙabliya wanda ya ƙari zai ba'adiyya wanda ya ragi zai ƙabliya wanda ya ragi da ƙari zai ba adiya har muka ce ana man na ƙasa wa zada a ce ka cika suka ce sajara qabla salami duk mun ba da misalan su a sati a satin da ya wuce cikin abin da muka karatun da ya wuce cikin karatun da muka yi cikin karatun da ya wuce akwai cewa wanda ya mance sujudul qabli har sai da ya sallame to ya yi ta bayan ya sallame in lokaci bai tsawo ba in lokaci ya yi tsawo kuma to shi kenan ta ɓaci kuma sallah tana iya bacewa idan abin da ya bari sunnoni sun kai guda uku kuma wanda ya bar zama tahiya da tahiya ya bar kuma asirtawa da bayyanawa inda ake asirtawa da bayyanawa inda ake bayyanawa inda mai ahlak duk wannan sunnoni ne don haka wanda ya bar su in sun kai hudu sallah ta ɓaci amma wanda sunnoni biyu ɗaya ne ya bari to sallah ba ta ɓaci ba sannan mun yi satin da ya wuce akan ba'adi cewa ba'adi ya cewa in ba'adi ya ce mutum ya mance to ya yi ta ko bayan shekara ɗaya ita ba ta ɓaci Eh, wannan shi a takaice karatun da muka yi satin da ya wuce yanzu kuma za mu ci gaba wannan babi babi na studio sawi na cikin halari ba studio sawi kawai ke magana ba yana magana abubuwan da ke bata sallah ma wasu abubuwa da in sallah ta rikici kamar yadda faɗi rikici eh, ta faɗi a cikin shuraruwan don shi ake cewa ahalari rariya matatar sallah wata in ka san ahalari ka san musamman wannan babin na ƙarshe to duya da sallah ta rikice ka zaka iya tacewa kamar rariya ne da zaka iya tace abin da baka so ya shiga abin da aka kara abin da ba garin bane abin da ba shi bane ainihin lubbul abin da ake bukata za ka rariya matakin sallah kuma wannan ba da shi ke tace sallah wanda ya kaza sallah ce ta daji <coughs> wanda ya kaza ya kabli wanda ya kaza ya ba'adi za ka za mu ci gaba yau mala ya ce wa man na ƙasa faribatan fala yujzihi sujudu anha duk wanda ya bar farilla ya tawaye farilla ya rage farilla to sujuda ba ta isa ta yi zaka yanzu duk ana magana sunnoni ne yanzu duk ana magana sunnoni ne wanda ya bar farilla mun karanta farillolin sallah a cikin ahalari misali wanda ya bar kabbara harama Allahu akbar bai kabbara harama ba to babu kabli babu ba'adi sallah ta bace ba ta yi wanda ya bar karatun fatiha kabli ko ba ba'adi ba ta yi mai abinda zai yi shine zai yi zai mai da raka'a gaba daya wanda gaba daya bai yi fatiha ba yana zuwa kabbata sallah qul huwallahu ahad bayan ya gama yin ruku'i ya dauko bayan ya yi sujuda ya fita bai fatiha ba to shikenan babu wannan raka'a sai dai ne ta raka'a gaba daya haka wanda ya mance ruku'i wanda ya mance sujuda duk wannan raka'a ake maimaitawa gaba daya mutum ya gama karatu kawai maimakon ya yin ruku'i kawai sai ya wuce sajada ya yi sajada ta ɗaya ya yi sajada ta biyu ya taso a ta biyu yana taso a ta biyu na fata sai cire raka'a zuwa ban yi ruku'i ba babu ƙabli babu ba'adi yanzu wannan raka'a taka ita ce raka'a ta farko wannan ita ce raka'a ita ce raka'a ta farko da haka malam sai ce duk farilla kamar sallama duk abin da an farilla in an bashi ba a ƙabli ko ba'adi shi farilla ta fi a mata ƙabli ko ba'adi sallah ta ɓaci malam ya ce wa man fa za su ju da alaihi haka nan wanda ya ba mustahabbi babu sujuda gare shi ni muka karanto mustahabban sallah a cikin ahlayi mun karanto daga hannu wajen kabbara mutum ya zo wajen kabbara kuma ya ce Allahu akbar sai kawai ya ce Allahu akbar bai kabbarta ba sai mai ahlayi ya ce to wannan babu sujuda gare shi babu kabli babu ba'adi wata shi ita farilla da muka karanto dazu kamar karatun fatiha kamar kabbara harama kamar ruku'i kamar sujuda kamar sallama wa'annan sun fi karfin a yi musu kabli da ba'adi su ko dai lalata raka a wasu su ga su gaba babu sallah ita ko shi ko mustahabi dai kai karfin a yi mai kabli ko ba'adi ba don haka cikin mustahabban da mai ahalar ya ba mu misali a baya shine mutum ya ɗaga hannu wajen kabbara Allahu akbar <coughs> wannan babu ba in kabbar shi kawai ka zo ka ce Allahu akbar babu kabli babu ba'adi kuma akwai sallar ka cikin mustahabbi da mai ahalar ya gaya muna a baya akwai tasbihi cikin ruku'i cikin ruku'i subhanak subhanak allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subuhun quddusan rabbul malaikati wa ruh subhana سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده دو ان سو إنغانتا تكون كبر جبائي كينا ركوئنك abubuwa sun yi ma yawa ka karanta fata ka mamanci gaba ɗaya ka ɗago sami Allahu liman hamida sai ka tuna komai baka ce ba ma a cikin ركوعي to wannan ba za ka yi mai ba za ka yi mai eh, ƙabli ba za ka yi mai ba'adi ba watan wannan babin yana da matukan muhimmanci ka san mu da ake kira ana ta yawan tambaya mun san cikin mafi yawan tambayan da ake muna akwai tambayan kabli da ba'adi na yi kaza zan yi kabli na kaza ba zan yi ba'adi wanda ya samu karatu mu wanda ya wuce da wannan karatun ya hada da wannan zamuyi mu gama wannan babin insha Allah baya bukatar sai ya tambayi ni zan yi makabli ni zan yi ma ba'adi insha Allah in bi wannan bayanin sai dai shi ya gaya ma wani ya ba wani labari ga abin da zan yi makabli ga abin da za ka yi wa kabli ga abin da za ka yi wa ba'adi za ka ce mustahabbi haka addu'a cikin sujuda duk addu'o'in da suka zo cikin sujuda ah, subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la wa bihamdihi ah, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli duk <coughs> in ka bar su gaba daya kai sujuda ka kawai sai ka dinga gaba da roƙonka na Allah Allah ya baka kaza Allah ya baka kaza kai ta addu'arka sai da ka ɗauko Allahu akbar sai ka tuna ah, azkar inda ake na sujuda na suka ko guda ma baka yi ba babu babu babu sujuda akan ka shine mala yace man na qasal fada'ila fala sujuda alaihi duk wanda ya ban mustahabbi ya sujuda don haka yanzu kan bi a faro daga tushe wani ke faruwa daga farko an tambaye ka wani ake wa me ake wa kable da ba'adi sai ka ce ana kable da ba'adi ga wanda ya bar sunnoni kuma za mu ji ko sunna nawa mai ahalari zai muna magana sai ka cewa wanda ya bar farilla duk abin da aka cewa farilla ne cikin sallah kamar kabbara harama kamar tsayuwa ga kabbara harama kamar karatun qur'ani kamar tsayuwa ga karatun fatiha kai kamar tsayuwa ga karatun fatiha kamar kamar niyya kamar kamar ruku'i kamar dagowa daga ruku'i kamar sajada kamar zama tsakanin sajada guda biyu kamar sallama to duk wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan babu kabli babu ba'adi wannan sun fi karfin kabli da ba'adi kuma ka ce akwai mustahabbai su kuma wa'inda su kuma su kai ga sunnoni ba kamar misali na ce daga hannuwa karanta azkar ruku'i karanta azkar ɗin sujuda cewa rabbana lakal hamdu cewa amin ga mamu ko da ke mamu shi baya sujudu abu baya ba adika bai da muke zan faɗi ga wanda ke sallah shi kaɗai za ce gairi magdubi alaihim ba ka ce amin ba kawai ka fara katin sura kai kadai ke sallah sai da kai gama sallah sai ka tuyo azu ce amin ba babu kabli babu ba adidan mustahabbi ne Yana fatan wannan ka'ida ce za ta sa yanzu ka san ma yana magana kabli da ba'adi da ni da ni ake wa kabli da ba'adi ba awa farilla in an bari mun karanta farillai a shirrukan mu na baya ba awa mustahabbi in an bari mun karanta mustahabbai a shirin mu na baya mala ce wala ya kunu sujudul qabli illa li tarki sunnatayn fa aksara ba a qabliya sai an bar sunna biyu ko fiye da sunna biyu da ka sujudul qabliya da ake yin an yi ragi ba a yin ta sai in ka rage sunna biyu ne ko hiye haka minimum mafi karancin abin da ake wa su yi da kabi sai ka bar sunna guda biyu amma sunnatul wahidatu amma in sunna guda ka bari fala sujuda laha ba za ka yi mata sujuda ba face ne illa sirra wal jahara face asaitawa da bayyanawa yanzu ma wata ka'ida ce da ya kamata mu fahimta yanzu mun ce ba wa farilla duk wanda ya daga cikin farillan sallah babu kabli babu ba'adi farilla ta fi ƙarfin kabli ko ba'adi in farillar ta kasu kashi biyu akwai farillar da in ka babu sallah wanda ya bar kabbara harama bai da sallah wanda ya bar niyya bai da sallah wanda ya bar sallama bai da sallah <coughs> bai sallame ba bai da sallah akwai farillar da ita kuma raka ake maimaitawa wanda ya manci fatiha yana fara karatu ya fara da kulhu wallahu ahad bai fatiha ba sai da ya ruku'i ya ci gaba da sallah sai ya tuno da cewa bai yi ba to sai yadda wannan raka'a haka nan wanda ya bar ruku'i haka wanda ya bar sujuda akwai nau'in farillar da raka ake bari gaba daya watan an sai ka da raka azhar ci ta kuma raka a biyar yanzu sai ka yi ba'adiyya akan wannan karin da kai na wannan raka da ba ta cika ba to kaga ba a wa farilla ba a yi mata sujuda qabli <clears throat> ko ba'adi ya ambata ba a yi mata qabli haka nan mustahabbi abin da bai kai sunna ba mun karanto su ma mustahabbai a shirin mu na baya in kadda akwai shirin da muka yi su za ka ji mustahabban sallah kamar ɗaga hannu kamar cewa amin ga mamu kamar tasbihin da ake cikin ruku'i kamar cewa rabbana wa lakal hamd ga cewa rabbana <coughs> kamar askar <coughs> da ake cikin sujuda duk wanda ka bari cikin wannan to shi ma ba za ka yi mai ba sai sunna ita ce tsakiya akwai farilla akwai sunna akwai mustahabi ita kuma sunna sai an bar guda biyu sannan ake kabliya wanda ya guda baya kabliya sai ta in asaltawa ne da bayyanawa a cikin sunnonin sallah mun karanto da kaza da kaza cikin su mun karanto da asaltawa inda ake asaltawa a sallar azhar kai karatu a sarke ba a jinka a sallar la'asar kai karatu a sarke ba a jinka a raka'a ta ƙarshe ta magariba kai karatu a sarke ba a jinka <coughs> a raka'o'i biyu na na isha kai karatu a sarce ba a jinka wannan sunna ne to ɗaya daga cikinsu in ka bari shi kan ana yi mai ko kuma ka bayyanawa inda ake bayyanawa za ka yi ba'adi za ka yi eh, ko kuma ka bayyanawa inda ake bayyanawa shine za ka yi kabli ko ka ba asaitawa ka bayyana za ka yi za ka yi ba'adi in ka ba asaitawa ka bayyana ka yi ƙari za ka yi ba'adi in ka ba ka asarta to za ka yi za ka yi kabli so in ba su babu suna ɗaya to yanzu ban bari mu ga misali cikin sunonin sallah da muka karanto cikin sunan sallah mun karanta cewa sami Allahu liman hamida sunna ne na farko mun kanta iqama sunna ce zaka wanda ya bai iqama ya zo kawai kabbata sallah Allahu akbar bai iqama ba za a ci bai da kabli bai da ba'adi sai ce iqama alam farilla ce ci ba ba ce, iqama halan mustahabbi ce ba mustahabbi ce, to ai an ce wanda ya bai farilla ko ya bai mustahabbi sai ce a ko sunnan ma in ɗaya ce ba a yi muqama ne ce sunna ce amma ita ɗaya bari eh to ba zai yi kabli ba zai yi ba'adi ba mutumin da ya bar sami Allahu liman hamida sai mu ce sami Allahu liman hamida sunna ne ya manta kawai yana tasowa daga ruku ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fi yake ya karshe sai da ya sujuda sai ce bace sami Allahu liman hamida ya ba sunna amma zai yi kabli dan ya bata a ba zai yi ba duk wata sunna in dai sunna kwara ɗaya ne to shikenan babu babu kabli ita ma babu ba'adi sai fa in sunna bayyanawa ce ko asartawa su biyu ɗai sai ka ce akwai togiya inda ake asartawa mutum ya bayyana inda ake asarta to yayi ƙari zai ba adiya inda ake bayyanawa mutum ya asarta to yayi ragi zai yi zai kabliya ina fata mun fahimci wannan ka'ida ne umuman kafin ya shiga cikin tafsiri in ka fahimci wannan ka huta kabli ba a yi mafarilla ko ba a bi an ba farilla ko ba a yi mata yan ban mustahabbi ba a kabili ba ba a wuri yan an ba sunna daya ita ba ba a kabili ko ba a difi in tafi sai fa in sunna bayyanawa ce ko sunna asartawa inda malikiya inda mai ahalari musamman sai malam ya ce faman asarra fil jahari sajada qabla salami wanda ya asarta inda ake bayyanawa yayi sujuda qabla salami ya su sujuda qabliya <coughs> watan da bayyanawa da asirta bayyanawa ya fi girma yanzu haka in ka yi asirta to ka rage sai ka yi sai ka yi qabliya shine ya faɗi haka yanzu yace yace wa man jahara fi sirri sajada qabla wa man asarra fil jahri wanda ya asirta inda ake bayyanawa da qabla salami sai sujuda qabliya haka wanda ya kabbata sallar asuba sai ya a asirce to in ya gama zai qabliya wanda ya kabbata sallar magriba a ta farko sai ya yi ta asirce zai yi kabliya ko a ta biyu ya yi ta asirce zai yi kabliya wanda ya kabbata sallar sallar isha'i raka'a ta farko ya yi ta asirce ko raka'a ta biyu ya yi ta asirce to wannan zai yi kabliya ya rage shine mai ahlar ya ce wa man asarra fil jahri wanda ya asirta <coughs> inda ake bayyana karatu sai da qabla salami zai su sujuda kabliya wa man jahara fi sirri wanda ya bayyana inda ake asirtawa sajada ba'da salami zai sujudal ba'diya shine wa man jahara fi sirri wanda ya bayyana inda ake asirta misali inda ake asirta sallar azhar kana kabbatawa kika karanta kika raka'a ta farko gaba daya bayyane to inda malikiya za ka yi inda hanabila ba za ka yi ba magana hanabila muke bai zumna magana a hanabi a faru daga tushe duk wanda ya kai ya san sabanin malamai ka adikon hadisa abu da yana cikin sahihul bukhari wa kana yusmi'una al-ayata ahyanan to daga nan ya fara akwai lokacin da nan ya fara sannan ya kai can in daga can ya fara foundation ne bai da karfi da an girgiza faduwa zai yi zai wannan ɗaya hukuncin ya sani da an girgiza faduwa zai yi naka kowa daga nan ya fara ma kowa akwai inda ya fara sannan ya kai wani waje to yanzu a nan yanzu a je maganar cewa inda hanabila saboda hadisi abu qatada da ke cikin sahih bukhari da ke cikin kitabu salah duk a ji wannan za a kai inda kai ma za ka kai sahih bukhari ka kai kitabul ilm kai kitabus salah ka dauko da da kitabu bada'il wahayi kai kai kai kai haka kitabu tauhid na Sayyid bukhari to amma yanzu kafin nan ahlai kake yi kuma kowa akwai lokacin da ahlai ya fara ko kuma da ƙasa ya fara yanzu a nan ahlari ya nuna mana duk wanda ya bayyana inda ake asaitawa sallar azhar ce ka daya gaba daya kai a bayyane kamar kana karatu a sallar asuba to in ka tashi zaka yi ba'adiya saboda ka ƙara haka ga kowace raka'a a cikin sallar azhar in kai haka ga kowace raka'a a cikin sallar la'asar in kai haka ga ka a ƙarshe a sallar maghrib ga ka a ƙarshe a sallar isha to dukkanin su zaka yi ba adiya wannan ma wata ka'ida ce babba mallam ya gaba da cewa wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami duk wanda yayi magana da rafkanwa zai sallar sujudal ba'diya ana cikin sallah kana cikin sallah kana cikin waye sai ka ga kidin ka wani zai wuce maka da kidin mashin ka manta da sallah ka kai sai ka ce a jami'in ki ina na mashin sai ka tuna sallah ka ji to kai ba addiya kana cikin sallah aka kira ka da waya ka manta sallah ka kai ka ka ma mutum na manta sallah ka kai dauki waya to ala kulli hali sai ka dauki waya a assalamu alaikum sai ka tuna sallah ka kai sai ka aje waya kawai shikenan zaka yi ba addiya kana cikin sallah sai ka ji wani yaro wani abu ya auku da kan manta ko wani ma magana ya tambaya ya shigo cikin falo kana daki ina mabuɗai ka ce ki suna nan bisa fridge suna nan bisa kaza suna kitchen suka tuno a ah, sallah kake yi sallah ka bata ɓaci ba in dai da mantuwa ne ka yi sallah ka manta sallah kake yi ka yi magana cikin sallah to akwai sallah ka amma ba a biya za ka yi ta wannan hukuncin mai daɗi ne mutane da yawa suna buƙatar sanne wani yana cikin sallah da ya yi magana da kuskure sai ya kace sallah a'a mai halar ya ce sallah ka bata ɓaci ba amma za ka yi sujudul ba'adiyya za ka duk wanda ya yi mantuwa cikin sallah ya yi magana to sallah tai tana nan amma zai yi ba'adiyya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yayi magana cikin sallah ana cewa mu'awai bin hakam sulami hadisi na cikin muslim yana cikin abu dauda yana cikin tirmidhi yana cikin ibnu majah mu'awai bin hakam sulami bai san an daina magana cikin sallah ba a da farkon al'amari ana magana cikin sallah ka zo ka kabbarta sallah dan wanka ka kabbarta sallah kuna sami Allahu liman hamida ka ce je ban ganka ba masallaci ce ai uzu ya kama ni ban hito ba kuna magana kana cewa wala ballin kuna amin sai ka ce mai jiya na ga raƙuman ka ya wuce ce eh na aiki a aiki a jiya so haƙi ne ko ce aka yaushe za mu je jihadi ai kai ka hira da abokin ka cikin sallah da ana yi daga baya sai Allah ya da wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu yin shiru sai aka haramta magana cikin sallah bayan wannan sallar ta aya ta sauka aka ce ba a magana cikin sallah haka wani sahabi da aka ce mu awai bin haka musulun bai san wannan hukuncin ba ba duk sahabbai suke kullu inda annabi ba babu social media bale a cikin babu BBC babu inda ake faɗin labarai bale ya ji don haka shi na ce yana kiyon awaki ne yana kiyon tumaki ne sai ya zo masallaci yana zuwa masallaci ya shiga sallah bai sa shi an hana magana cikin sallah ba last time da ya zo masallaci ya sallah akwai ana magana don haka yana cikin sallah ana cikin sallah kawai sai wani ya atushewa sai jiyo ce yarhamukallah sai kowa ya shi annabi ya koya cewa wanda ya yi shewa ce alhamdulillah a ce yarhamukallah sai mutane suka fara kallo ne wane ne wannan yanzu jjc bai san ba yadda ake sallah ba <laughs> sabo ne sai ce ne kuna kallo na cikin sallah ni ne laifi da yi kawai da ce bai zai lalu habida sai ga kowa na haka ana mai ashara ya shu sai ce sun mani yi shu ana gama sallah sai annabi sosai ya ce waye yi magana cikin sallah ya ce ni ne ya rasu Allah sai ce hadasa ba daka amurin fisala bayan ka tafi wani al'amari ya auku an saukar da aya an hana magana cikin sallah sai ce bi abi wa ummi wallahi ma ra'aytu mu'alliman mislahu ma ne. wala shatamani wala qaharani annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin na bada mahaifina da mahaifiyata fansa gare shi ban taba ganin mai koyarwa kafin shi ko bayan shi da ya kai shi ba wallahi bai zagan ba bai yi min tsawa ba bai bugan ba ce min ɗiyayi eh, wannan sallah baya halatta komai na maganan mutane ciki tasbihi ne da kabbara da godiya ga Allah haka ba a magana cikin sallah kaga da yake mamu ne babu kabliya gare babu za mu je in mamu yayi babu kabliya babu ba'diya haka akan bai sani ba kaga <coughs> annabi bai ce mai sallah ta ɓaci ba sannan annabi bai gaya mai duk sallolin da kai bayan an saukar da hani sun ɓaci ba kayi abinka kula, a wancan sallolin zai shi ɗaya eh, sallah ku kiyaye zai yiwu da ya ban masallaci a sallallahu alaihi ya tafi kila da kwana biyu let's assume da kwana biyu sai aka saukar da an hana magana cikin sallah kuma magana da gangan tana kawo sallah ya yi ta sallah ai kafin wannan kuma annabi bai ce mai ka da sallah ba bai ce mai kayi sallah ko baka yi sallah ba wanda yake nuna wanda bai sani ba yayi akwai sallah kai wanda bai sani ba yayi magana bai san mutum ne musulunta dazu ya shigo sallah bai san ba magana cikin sallah ba ya shirya komai ya yi sallah sai ga wani abu aka bugo mai waya ya dauka ko yayi wani abu akwai sallah kai domin me tarkul istifsari fi mahallil ihtimali manzilat al umum annabi sallallahu alaihi wasallam tunda bai tambayi awai bin hakim sulami cewa kayi sallah a baya kai yi magana ba ya bar shi haka nan to umumar tun da bai sani ba babu babu matsala akwai sallah ta yi amma kan yanzu mai ahalari abin da ke cewa duk wanda ya yi magana cikin sallah da kuskure da mantuwa da rafkanuwa bai sani ba ya manta sallah yake kawai ya yi magana to ci gaba da sallah ta akwai sallah ta amma in ya gama zai yi ba a diya wa man sallama ne raka'a ta yi wanda ya sallame da raka'a biyu <coughs> yana gama raka'a biyu azhar yake yi la'asar yake yi magariba yake yi isha'i yake yi bayan a biyu sai ya sallame sahiyan da rafkanuwa ba da gangan ba ya zata ya gama sallah sajada ba'da salami ya yi sujudul ba'di wannan nau'in ya fi kama mutane cikin sallah bisa ga kowanne mutum ya raka a biyu ya sallame kuma nan take sai ga masallaci ana cewa sai mutum ya wutar ya yi kabliya a satin a karatun da ya wuce mun bayyana cewa kabliya da badiya ba ba wani dogon iskali gare su an canza musu waje ba amma dai ka nuna kana da ilimi ka nuna kasa abin da kake kayar da annabi yayi kayar da yake cikin littafin in haka ta kama ka abin da kake shine kai ba addiya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta kama shi mun faɗi hadisin da aljama'a suka rawaito bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da imamu ahmad suka rawaito daga hadisin abu hurairah cewa annabi sallallahu ya yi sallah ɗaya daga cikin sallolin da ake da rana da yamma sallah azhar ko la'asar ya yi raka'a biyu ya fita masallaci ne ya ci mai magana da annabi sallallahu ya dawo ya cika sallah sai ya ba'diya don haka mai ahlar ya ce duk wanda ya sallame daga raka'a biyu da mantuwa <coughs> raka'a biyu kaga kana tahiya kawai abin duniya yi ma yawa sai kai tsammanin cewa ai ta karshe ce ka ce assalamu alaikum ka sallame a sai ka tuna raka'a biyu ne to in ka tashi ka kawo sauran kawai ka yi ne ka yi ba'adiyya shi mai ahalar yake cewa wa man sallama min raka'atayn sahiyan sujud ba'da salami wanda ya sallame da raka'a biyu yana mai rafkanuwa yayi ba'adiyya wa man zada fi salati raka'atan aw raka'atayn sujud ba'da salami wanda ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu cikin sallah da rafkanuwa shi ma yayi sujuda ba'adiyya shi ma mun karanta hadisi a wancan karatun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sallatar raka'a biyar kuma ya yi ya yi ba'adiyya hadisi abdullahi bin mas'ud don haka zai yi in wanda ya yi ƙara raka'a biyu ko raka'a ɗaya a sallar azhar sai ka yi ta raka'a biyar ko kai sallar azhar raka'a shidda ko kai sallar la'asar raka'a biyar ko kai sallar la'asar raka'a shida ko kai sallar sallar magariba raka'a hudu ko kai sallar magariba raka'a biyar ko kai sallar isha raka'a biyar ko kai sallar isha raka'a shidda ko kai asuba raka'a uku bakin nan ya tsaya ita kowace sallah kana iya in ka ƙara a biyu a rafkanuwa cikin sallolin nan guda hudu to ba ajiya za ka yi in ka ƙara a ɗaya ma ba ajiya za ka yi amma a subahin in ka ƙara a ɗaya ko ita ai saboda tsawonta ai za ka ji ba ganin a hukuncinta wata suna shan babban hukuncin ta yana shan ba misali kasar ba a kasar ta ita kaga ana ragewa ita ba a rage mata saboda me muka ce wanda ya asuba raka a biyu ga mai ahalari zai faɗi sai ce wa man zada fi salati wa man zada fi salati mithlaha baqalat duk wanda ya ƙara a sallah irin ta ta ɓaci ko da rakanuwa ne naka asuba da ka ƙara irin ta raka'a biyu yi wani irin ta sallah ta ɓaci azhar <clears throat> wajen rakanuwa an ce duk wanda a sallah azhar ya ƙara a ɗaya ya manta ya a biyar akwai sallar shi kawai ni zai yi ba a adiya ya zo azhar abubuwan sun yi yawa ya raka'a shida akwai sallar shi zai yi ba a adiya haka la'asar haka magariba ya yi raka'a hudu ko biyar ya ƙara ka ɗaya ko biyu haka isha to amma in ya yi har ya kai irinta a sallar azhar ya yi ta ya kai takwas ai shi ma ya sai a hankali shi ma ya san da kai ne adalci ba rakanuwa ta yawan da babu sallah ta a sallar azhar ka zo kai ta yi haka ya ka a takwas <coughs> kai dukkan azawai baka gama ba to babu sallah haka a sallar magariba ka zo kai ta yi haka ya ka a shida a magariba ka san yanayin yadda hankalinka ya tafi ga sallah ya tafi da yawan da kai ma ka ya kamata a ce wannan sallah dai a barta a sake mata don haka a sallah wanda ya ƙara ka a ɗaya zai ba adiya wanda ya ƙara ka a biyu zai ba adiya duk da rafkanuwa da mantuwa amma wanda ya ƙara sallah tamkan adadinta asubahi ya raka a hudu ya ƙara daidai adadinta dama biyu ce a zahar yayi takwas ya ƙara daidai yayi times two da dama hudu ce yayi takwas to babu sallah ta ko da rafkanuwa ne ko da mantuwa ne al'asar ya yi takwas babu sallan shi a magrib ya yi shida babu sallan shi a isha ya yi takwas ba sallan shi tsayyib eh, mala ya ci gaba da cewa man shakka fi kamali salatihi duk wanda ya shakka sallata ta cika a tabi ma shakka fihi ya zo da abin da ya shakka kana shakka sallaka ta cika ko ba cika ba sai ka zo da abin da kake shakka <laughs> kamar wanda yanzu ko satin da ya wuce na ansa wannan tambaya a shirinmu na garkuwa fm wato wa'annan abubuwa suna cikin abin da ake tambaya da yawa in za a tambaya ga sallah mutum ne ya zo yana tahiya zai sallah ne sai ce kai sajjada biyu ne ko ko sajjada ɗaya na yi shi ne mai ala ke magana yanzu ka zo za ka sallah ne suka ce a'a shin wai sujuda biyu ne ko ɗaya na yi shi ne ce wa man shakka fi kamali salati duk da ya shakka wajen cika sallah tai atabi ma shakka fihi zo da abin da yake shakka tai ko kuma kana sallar magariba kana tahiya sai ka ce ashe ta karshe ce kuwa tahiyyar nan ko ta farko ce to ka ga kenan kana shakka ana biyar ka ɗaya ka zo da abin da ake biyar ka ka zo kana sallar asuba kana kana tahiya sai ka ce kai ta ka? ba ka yace ni zauna ma ba ka yi shakka kafin <coughs> ka sallame sai ka tashi sai ka kawo sauran ka ɗaya shine wa man shakka fi kamali salatihi atabi ma shakka fi? wannan ka'ida ce mai kyau da kamata mu fahimta ga kowace sallah asuba ka zauna kana tsammanin ta cika ka tashi ka kawo ka daya azhar kana tsammanin ta cika ka tashi ka kawo ka kawo abin da kake tsammani la'asar haka magariba haka isha'i ko kuma sujuda ce kana zaman tahiya ko zaman tafiya na farko ne kana cikin zaman tafiya na farko kana cikin a sai ka ce amma kamar juda ɗaya ne to sai ka koma kai juda kai ko ka a ta farko kake Ka yi Allahu akbar ka ta so kana da sitar istiraha sai ka ce ah shin wai ko ka ɗaya ne sai ka koma sai ka koma ko su juda ɗaya ne sai ka koma sai ka koma su juda ɗaya duk wanda ya shakka wani abu cikin sallah kai ya zo da shi sannan mai ahala ya ce wa shakku fin nuqsani lita lita haqiqihi ka ta haqiqihi ya kamata ni ka wannan nusa ciki da kuskure ba wai halarin bane wa man shakka fin nuqsani duk wanda wa shakku fin nuqsani shakku ga ragewa ka ta haƙiƙi kamar wanda ya tabbatar da shi ne ya tabbatar da ya ba ka da yi shakka na rage kawai ka rage wannan ya gina akan ka'idar cewa ah, al yaqinu la yazulu bi shakku al aslu ma kana ala ma kana al'aslu ma kana alama kana wannan ka'ida ce cikin qawaidul khamsa al wanda aka yi ittifaqi kansu al'aslu baqa'u ma kana alama kana me wannan take nufi wannan tana nufin cewa duk in kai shakka cewa biyu ni ko daya kana da tabbas in daya kai shi babu shakka akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud dake cikin sahih Muslim dake wannan magana akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri ah, a kama hadin da Hanabila ba su mu shiga nan su suna cewa kana da zaɓi ko dai ka maishe shi ɗaya ko ka maishe shi akan akan kai kai dado sannan sai kai dado kai kai ba'adiyya in kuma ka maishe shi Allah kalla kai qabliya akan hadisin akan hadisi Abdullah bin Mas'ud amma ba advance muke shiga ba mu tsaya nan yanzu yanzu in kai shakka shi ya gina akan ka'ida ya tafi akan hadisin Abdullah bin Mas'ud akan ka'ida al-aslu baqa'u ma kana ala kana in kai shakka cewa shin na yi raka'a biyu ko raka'a ɗaya ne yi wata ina da tabbas raka'a ɗaya ne yi yanzu raka'a ta biyu ko kwanto nake to yanzu sai a aje ko kwanto a tabbatar da al-yaqinu la yazulu bi shakki kana da yaqinin raka'a ɗaya kai sai ka gina akan ta wannan ka'ida ce da ke shiga komai a rayuwa komai a rayuwa duk abin da yi shakka za ka tsaya akan yaqini wani na biya ta bashi na biya shi ko ban biya shi ba baka biya shi ba in shakku kai na biya shi ko ban biya shi ba kana azumi rana ta faɗi ko bata faɗi ba sai mu ce bata faɗi ba ba kawo ma kana ala ma kana sai ka samu tabbas asali shine yini ne ka samu tabbas rana ta faɗi ka tashi da daddare baka da agogo alfijiri ya keto ko bai keto ba sai mu ce bai keto ba saboda ko da ka kwanta dare ne ba kawo ma kana ala ma kana yadda abu yake haka ake bari ne yanzu na san na shiga toilet na fito shin na yi alwala ko ban yi alwala ba sai mu ce baka yi alwala ba kana da yakinin shiga toilet yanzu alwala kake shakkun kayi ko baka yi ba duk abin da kayi shakka za a koma ga yaqini duk abin da kayi shakka za a koma ga yaqini don haka in ka ina tabbas din cewa ina da biyar na shiddan na yi shi ko ban yi shi ba baka yi shi ba kawai saboda shi kana kokonto ne amma biyar su tabbas ne shi kuma wannan kokonto kake kake don haka shi ne ahlar ya ce wa shakku fin nuksani ka ta'in <coughs> shakku a ragewa kamar tabbas ne ina shakku na yi raka'a biyu ko na yi raka'a ɗaya raka'a ɗaya kai ina shakku na yi sujuda biyu ko sujuda ɗaya ne sujuda ɗaya kai shine kai bina'i akan yaqini wa man shakka fi raka'atin aw sujudatin atabiha duk wanda ya shakka ga ruku'i raka'a ɗaya ko sajada ɗaya to zai zo da ita sai mai ahlar yace wa sajada ba'da salami ya sujuda ba'diya abin da ya zo ga Abdullahi hadisi Abdullahi bin Mas'ud shine yayi qabliya don haka yin qabliya zai ci ba diya a nan duk lokacin da ka yi shakka kai yi bina'i a kan yaƙini. idza shakka ahadukum hal salla salatan aw arba'an falyabni ala mastayqana thumma liyusalli sajidataini thumma liyasjud sajidataini qabla as-salami haka hadisi yake cikin sahih muslim au kama qala alayhi salatu wassalam duk wanda ya yi shakka biyu ni sallata ko uku uku ni sallata ko hudu to ya gina akan yaƙini yaqini shine mafi ƙaranci. Ya yi sujuda qabli za ka zan maimaita yanzu kana cikin sallah kana cikin tafiya sai ka ce ah, wannan ta karshe ce ko na bar a daya to ba ka bar raka'a daya sai ka tashi ka a daya amma kai qabli mai Allah ya ce kai ba'diya amma yanzu cikin hadisi kai kabliya wala Allah in kai mai ba'diyan ka bi ishtihadi mai Allah ya amma yanzu cikin hadisi kwata kwata hadisi Abdullah bin Mas'ud hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin sai Muslim shine ya qabliya kuma da wannan mafi yau malamai ke fatawa don haka na yi shakka a ah, sujuda biyu ne ko daya daya kai ita kake da tabbas kana ɗaya ta biyu kana kukunto na yi ko ban yi ba baka yi ba zaka sai ka koma ka yi sai ka yi sujuda qabliya ina fatan mun fahimta Zai sai mallan ya ce wa in shakka fi salami sallama in kana qariban yana zamne shakka shin na sallame ko ban sallame ba to ka sallame kawai in kusa ne kana kana zamne sai ka ce ah, kana askar ta ah, na yi sallama ma wai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan to zaka yi kabli ko ba di a'a wala juda alaihi babu sujuda gare ka da ka sallami sallarka har ka fara kana tsammanin ka sallami sallar kana subhanallah subhanallah sai ce na mai sallama wai sai ka ce assalamu alaikum shikenan sai ka fara ka daga farko يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وبركاته يا من الإله والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع إلا جنك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون sai ka ci gaba da azkarinka Allahu la ilaha illa kai asirci ka ci da azkarinka kaga ka sallame kawai in kusa ne amma daga ana gama sallah ne ko da liman kake fa haka ne ko kai eh kake kawai kana zaune ka fara aska sai ka tuno kai sallama ko baka sallama ba kai sallama kawai babu matsala to amma wa in qala in yayi tsawo har ka fita cikin kasuwa ka fara lalurar ka kusurmi sun zo ka koma ofis ana ta magana ka ce na yi sallama ko bai salla ba sai ne alai ya ce baba lat salatu sallar ka ta ba sai dai kawai da iqama Allah karka wace salatu ka kamata sala yanzu magana wai ka ci gaba babu yanzu magana ka sallami babu in lokaci yayi tsawo ka fita domin me domin kayi ayyukan da ka bata sallah ka juya ma alƙibla baya ka yi magana da wannan ka yi magana da wannan kila ka ci abinci ka yi kila ma'aulaka ta kare kaga babu magana sallama za ka sai ka yi sai ka yi ba dole bane sai a ka ta ya inda yayi tsawo an yi awa daya tun azu har ka shiga harkokin ka kai tuna wai ka sallama ko ba kai sallama ba mai ahalari yace ce sai ka sallaka ta baci akwai masu ganin ba haka bane wa shakku ba adal sai ili layu asiru kaza ila shukuku kutuk amma dai yanzu na a mazhabin malikiya haka ne kuma akan shi zamu tafi akan shi zamu tafi kafin duk in mun ga wannan zamu zo mu yi wasu littafai da muke tsammanin mu dan shiga advance advance a lokacin bayan wannan ya tsaya to in muka shiga ga wani advance sai mu yi bayanin cewa akwai sabanin malamai a can malam yace wal muwaswisu yatrukul waswasata mai waswasi cikin sallah zai bar waswasi min qalbihi daga zuciyar shi wala ya'ti ma shakka fihi baya tahowa da abin da ya shakka walakin yasjudu ba'da salami sai dai ya yayi sujuda ba'da salami duk mai waswasi wannan shine hukuncin shi shine maganin shi yanzu ah, na mai ahalari ba hukunci ɗaya faɗi ba har da magani ya baka kyauta irin maganin da za a ce sai ka je inda malam wani masu wasuwasi sun yawa yanzu kowa yana kiran wasuwasi wasuwasi ya kama ni ministan kawo shak wasuwasi ya kama ni to wasu wasuwasi cikin sallah ta yau masu ya turkul wasuwasa ta zai bar wasuwasi min kalbi daga zuciya ta wala ya tibi ma shakka fi baya zuwa daga abin da ya yi shakka wannan shine maganin wasuwasi duk mai wasuwasi <clears throat> wani shi ya fi tsari sai sai ya yi wasu a ah, fitsarin ya gama fita ko ya taba tufafi na baka koma babban magani shine ka tsaya ka diba wani sai ya koma ya diba ya gani a jima kaɗan akwai wanda ce mai ya koma kafin ya shiga masallaci kuma sai a ce mai kamar wani abu ya tauye wasu wasu ko wani abu ya fito sai ya koma dibawa shari'a ba ta azama wannan ba kuma babban maganin wasu wasu shine kakka juya in shi ɗan ya ce kila wani abu ya hito ka ce duk wa'in babu wanda ya biyo ya to masai ni kawai yana so ya wasa da hankalin ka ne wani sai ya kabbata sallah cikin sallah sai dinga wasu wasi shin abu ya fito mai ko bai fito mai ba ka ce kawai bai fito ma ba hatta tasma a sautan auta ji da rihan zaka kawai bai fito maka ba shi ne babban magani in duk ka gani zaka diba to sallar ka ba za ka taba ba zai taba barin ka huta ba akwai wanda ya zattausai ya yi fatawa cewa in ya shiga ya yi fitsari a tola sai ya yi awa biyu yana tsarki duk fitsari sai ya yi awa biyu yana tsarki saboda shakka in ya fara tsarki sai ya ce a ah, to hannuna fa ya fara tafa tsari kafin ya yi tsarki don haka kila babu sai na wanke hannuna sai ya koma wanke hannun sai ce to tsarkin ma babu shi sai ya koma yin tsarki sai ce to hannuna ɗazu fa ya taɓa jikina don haka sai ya wanke ce biyu ya fi tsari sai ya yi wanka har abin ya yi yawa ko kaza iza shi kuku tuk abu ya yi yawa baka komawa ga irin wannan don haka da kayi na ce mai magani shine in ka shiga ka yi tsarki in minti guda ake shiga a yi fitsari a yi tsarki in minti biyu da ka yi minti biyu ka fito kawai yayi ka ce kowa ya shiga minti biyu kai kai shari'a ba ta azama ka wuce wannan minti biyu din ba haka duk ka shiga yi fitsari awa biyu kenan in kai in bayan magariba ka shiga ba za ka samu jami'in sha'i ba ma shi saboda babu awa biyu kafin a yi sha'i ana gama azahar in ka shiga toilet baka fitowa tsarki fitsari eh sai la'asar shari'a ba ta azama kawai wa'annan abubuwan ba shari'a bata aza maka wanka ba akan tsarkin fitsari wajen kana shakka kana shakka zaka duk inda malamin da ka tafi mai bada irin wannan magani abin da zai ce maka maganin wasu wasu kakka abin da shi ya zo cikin muwaɗa daga sa'id bin musayyar ya ce wa in sala ala fahizi ko da naji ya tafi akan akan ka tattara ta ba zan kula shi ba za ka shi ya zo ya ce maka a ah, kaza kaza ya tsaishe kan wajen tsarki ka yi awa ɗaya ko ka yi minti talatin ko ka yi minti arba'in ko minti ashirin ko minti goma ba a al'adance a yi tsarki irin haka ba shari'a ba ta a yi haka ba da haka ya kamata mu fahimci wannan yana da kyawu don haka mai ala ya ce wasu yi su ya turkul ta duk wanda yake wasu wasu cikin sallah ya ban wasu wasu nin kalbihi daga zuciya ta wala a atibi ma shakka duk abin da ya shakka bai zuwa da shi da haka sai ka tsaya a zumunci wanda ya sallah tamkata babu sallah sai wani ya tara ka'o'i ya ce wai yanzu nawa nake yanzu nawa nake kawai irin <clears throat> kaka bi sallar jam'i ya fi ma ولكن yusiru ba'da salami sai dai sujuda ba'diya sawa'un shakka fi ziyarati aw nuqsanin yayi شك shakka ta ƙari ne ko yayi shakka ta ragi ne duk بتشكبا ne كاسن a sallata bata cika ba amma kai ka san shi ka ne ka kowace sallah sai an ci yayi kai sai an ci sai bata cika ba ko kuma sallar ka ƙara kuma kowace sallah kai sai ka sai ka ƙara to sai zaka yi ne wa man jahara alqunuta fala sujuda alaihi wanda ya bayyana kunuti babu sujuda kan shi mun karanta can baya kunuti cikin sallah da kunuti cikin sallah asuba inda malikiya ana yin shi don haka yan gama wannan shon da ake a karanta wani abu wani tambaya ko da zarare sai ce sai inji liman din mu yayi shu ya gama sallah raka a ta biyu yayi shu wani shi ake ma kunuti inda malikiya to wanda a cikin kunutin ya bayyana a sarki ake kunuci inda malikiya kuma inda malikiya ana kunuci ne kafin ruku'i to wanda ya yi haka <clears throat> ya bayyana to babu su juda a kan shi walakin na huyu kurahu amduhu sai dai makaruhi ne ka yi ganganci ka yi da gangan ka bayyana wa man da surata fi raka'atayn al-akhiratayn fala sujuda alaihi wanda ya kara sura a raka'a biyu ta karshe babu sujuda akan shi mutum ne ya zo sallar azhar <coughs> maimakon ya yi ya karanta fatiha ɗaya biyu na ƙarshe ya karanta fatiha biyu na ƙarshe sai ƙara sura to babu su sujuda a kan shi ibn qayyim ina ganin ma ana karawa ko ibn qayyim zabil ma'ad shaykh nasiruddin albani a cikin sifatu salat ne cewa annabi sallallahu ya kasance yana karanta aya 30 a sallar azhar yana karanta gogoro aya talatin. a rakawo'i biyu na farko a rakawo'i biyu na ƙarshe sai karanta misalin rabin haka ka kama aya sha biyar kenan ya karanta kamar rabin haka amma babu wani hadisi da ya ce ga abin da annabi ke karantawa kawai wannan tsayi wanda yake ce ta yi kamar haka da wasu malamai suna ganin cewa ba ba a karatu wurin kuma shi ya fi zama daidai saboda me saboda ai an ruwaito abin da annabi yake karantawa a sallah a rakawo'i biyu na farko na azhar amma ba a ruwaito abin da ke karanta rakawo'i biyu na karshe ba haka sallar la'asar don haka alakulli halin wanda ya karatu a wannan wurin babu matsala mai ala ya ce babu kabli babu ba'adi ka zo raka a ta farko kai fatiha da sura raka a biyu kai fatiha da sura raka a ta uku sai kuma ka koma fatiha da sura raka a hudu ka koma fatiha da sura to mai ala ya ce babu babu sujuda gare ka ya ce wa man sami a zikirar muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya ja ambaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi yawa annabi salati kana cikin sallah sai limai karanta muhammadu rasulullah kashi suratul fatih kuma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ko ya karanta ko kaji wani canna yana cewa annabi muhammadu suka ce sallallahu alaihi wasallam yace fala shay alaihi babu komai akan shi sawa'un kana sahiyan aw amidan da gangan yayi ko rafkanuwa ce yana cewa cewa ya ji bace sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma sawa annabi Muhammadu salati yayi mai sallah ya manta ko da gangan ne yayi mai salati yayi mai salati kai to babu komai gare shi aw qa'iman aw jalisan ko tsaye kace kana karatun Fatiha kana karatun sura kana sami Allahu liman amidahu ko zamne kake tsakanin sujuda guda biyu ko zaman tafiya da farko ko na biyu ko ruku'i kake ko sujuda kake babu matsala wa man qara'a suratayn fa aksara fi raka'atin wanda ya karanta sura biyu ko abin da yake a raka'a daya <coughs> fi raka'atin wahidatin aw kharaja min suratin ila suratin ko fita da wata sura ya koma wata sura aw raka'a qabla tamami sura ko ya ruku'i kafin ya cika sura fala shay alaihi fi jami'i zalika duk wannan babu komai gare shi kil ne kamata mu tsaya ko sai mu maimaita da sauyi minti ne muka yi mana ko to shi kenan bai mu maimaita da sauyi tayyib don haka za mu maimaita abinda muka karanta yau da sauri malam ya ce wa manna ƙasa fariratan fala yujzihi sujudu duk wanda ya rage farilla to sujuda ba ta isa mai daga ba a kabliya ko ba adiya in an bar kabbara harama ko aka bar karatun fatiha ko aka bar tsayuwa ga karatun fatiha ko aka bar ruku'i ko ɗauka kowa daga ruku'i ko sujada ko ɗauka kowa daga sujada ko sallama wayannan ba a kabli ba a ba'adi ɗazuna ya cikakken bayani sai ce wa man fa fada'ila su sujuda alaihi wanda ya rage mustahabbi shi ma baya juda ya zo ya rage <clears throat> daga daga hannu wajen kabbara ko ya rage amin in shi da yake sallah ko ma muni ko ya rage rabbana lakal hamdu ko ya rage zikirin da ake cikin ruku'i ko ya rage zikirin da ake cikin sujuda to babu babu, sujuda ko ya basu wa'annan ba su kai matsayin ayi musu sujuda ba wa'ancan farillai kamar kabbara harama kamar karatun fatiha kamar ruku'i kamar sujuda su kuma sun wuce a yi musu sujuda mala ce wala su sujudul qabli illa li tarki sunnatayn fa aksara ba a qabliya sai an bar sunna biyu ko abin da fi mun faɗi cewa wanda ya bar sunna ɗaya ba ya qabliya amma wanda ya bar zaman tahiya <clears throat> ya raka a biyu ya tashi to sunna biyu ya bari ya bar zaman da karatun tahiyya kaga suna biyu bari amma wanda ya bi suna ɗaya kaɗai to ba ya yin eh, ko ba da wa amma sunnatul to amma suna ɗaya fala juda laha ba a yi mata su sujuda illa sirra wal su <coughs> fi asartawa da bayyanawa Kamar asarra fil jihari wanda ya asarta inda ake bayyanawa a sallar asuba kenan ko ka a juna magariba ko ka a juna isha'i sai da qabla salami sai yayi sujuda qabliya saboda a raka'a biyu na asuba ana bayyana karatu a raka'a biyu na azhar ana bayyana karatu ana na magariba ana bayyana karatu na farko a raka'a biyu na farko na isha ana bayyana karatu sai mala yace wa man jahara fi sirri ba da salami wanda ya bayyana inda ake asartawa a sallar azhar kenan ko a sallar azhar ko ta ƙarshe a magariba ta uku ko biyu na ƙarshe na isha'i ya yi bayyane to zai yi ba'adiyya domin ya yi ƙari ɗazu na gaya muku falsafar ƙari in ka yi bayyane ya fi asirce don haka ƙarawa ka yi an ce ka yi asirce sai ka yi bayyane to ka ƙara an ce ka yi bayyane sai ka yi asirce to ka rage to haka za ka yi nan ƙabliya nan za ka yi ba'adiyya wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami duk wanda ya magana da rafkanuwa bai sani bai yi magana wani ina mabuɗin mashin ɗinka a ramin ina mabuɗin ka a ramin wani kana ciki ya ce ina ciki assalamu alaikum wa alaikum salam wani kaza ba an sa salama ala cikin sallah mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud hadisin na bukhari abdullahi bin mas'ud lokacin da ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo da hijira daga habasha yawa annabi wasallam annabi bai amsa mai ba ya ce kila an haɗa faɗa da annabi kila kaza kila kaza an ya gama sai ga mai wani al'amari ya a cikin sallah an hana an sallama an hana magana ciki ba awai bin haka musulmi kawai haka ba abdullahi bin mas'ud ma ya hadisi yana bukhari don haka ba a ba a magana cikin sallah amma wanda yi magana cikin sallah da mantuwa rafkanuwa ta kama shi bai san ba yi magana cikin sallah to sai sai ya sujudal ba'diyya sajada ba'da salami wa man sallama min raka'ataini duk wanda ya sallame da raka'a biyu sahiyan da rafkanuwa sallah azhar ya sallame raka'a biyu sai ka tuna mai a zaka tashi ka cika sai ya cika sallar la'asar ya sallame da raka'a biyu sallar magrib ya sallame da raka'a biyu sallar isha ya sallame da raka'a biyu da rafkanuwa da ba'da salami zai yi sujuda ba'adiyya. wa man zada fi salati raka'atan <coughs> wanda ya ƙara raka'a ɗaya a sallah azhar yayi raka'a biyar maimakon hudu la'asar yayi biyar maimakon hudu magrib yayi hudu maimakon uku isha yayi biyar maimakon hudu aw raka'a ce ne ko ya ƙara raka'a biyu yayi shida a azhar da mantuwa ko yayi yayi biyar a magarai da mantuwa sajada da salami ya sujuda ba'adiyya. wa man da fi salati mislaha batalat wanda ya ƙara tamkatta a cikin sallah ko da rafkanuwa ne sallar shi ta ɓaci daga wanda ya yi ta rafkanuwa ya yi ta kuskure har ya yi sallah a zahar a takwas bai da sallah wanda ya sallah magariba a shida bai da sallah wanda ya sallah a raka a hudu bai da sallah wa man shakka fi kamali salatihi duk wanda ya shakka sallaci ta cika ko bai cika ba a tabi ma shakka fihi yazo da abin nan da ya yayi shakka yayi kokonto zaka nayi sujuda biyu ne yanzu ko daya ne har zai sallami sai kai ka koma raka uku yi ko hudu uku kai ka koma wa shakku fi nuqsani ka ta tahqiqihi shakku wajen ragewa kamar tabbatar da an rage ne to man shakka fi raka'atin aw sajdatin wanda ya shakku ga raka'a daya ko su sujuda daya a tabiha yazo da ita jada ba da salami ya su da ba'adiyya ba'diya ka shakku kake raka uku ne ko hudu raka ɗaya kan mance ka zo da ita shakku kake raka da biyu nayi ko jada ɗaya na yi ka zo da ita sai ka yi kai da ba'adiyya wa in shakka fi salami idan mutum ya shakka ga sallama cewa na sallame ko ban sallame ba sallama in kana ƙariban, in kusa kusa ne sai ya sallame wala sujuda alaihi babu su sujuda akan shi ah, kawai kana zamne na ce ka fara azkar ana zanne ka sallami sallah kai ɗaya ne ko ko mamu ne kai ko liman ne kai na yi sallama ko bai sallama ba kawai sallama za ka yi shi kenan ba ƙabli ba ba'adi sai ce wa in ɓala baƙalar salatu idan abin ya yi tsawo har ka fita ka fara magana jama'a ka fara sallah ta ɓaci wal muwaswisu yatrukul waswasata mai waswasi zai bar waswasi min kalbihi daga zuciyar shi wala ya'ti bima shakka fihi baya zuwa da abin da ya shakka da shi saboda shakka shakka shakka sai ta karawa ya ta karawa walakin yasjudu ba'da salami amma zai sujuda ba'diya sawa'un shakka fi ziyalatin aw nuqsanin daidai ne duk ɗaya ne ko ragi yayi shakka ko ƙari yayi shakka yaka wani sai ya gama sallah sai ya shirye ya ce mai raka uku kai wani raka biyar kai duk ɗaya ne duk ba'diya ake musu wa man jahara al-qunuta fala sujuda alayhi. wanda ya bayyana da qunuti to babu sujuda a kan shi mun ce inda malikiya kunuti mu yi magana ta ɗazu inda malikiya ana kunuti kuma ana yi ne kafin rukuyi inda shafi'iya bayan rukuyi inda hanabila inda inda inda hanafiya gaba ɗaya ba a ba a ba a kunuti kowanne iri inda hanabila su kuma inda hanafiya kenan inda hanabila su kuma inda nawazil ake kunuti amma dai yanzu muna magana ne da inda malikiya zaka mutum da ya bayyana ah, kunuti da ya kamata ya yi a sauce to la sujuda alaihi babu sujuda gare shi walakin nahu yukrahu amduhu amma makaruhi ne a ganga ayi yi shi da gangan mun yi bayanin kunuti a yi ko ka'ai mun yi a bayan lokacin da muka yi magana hukuncin kunuti da ya kawo mana shi a baya wa man zada surata wanda ya ƙara sura daya fi raka'a taini wanda ya ƙara sura fi raka'a taini raka'o'i biyu al-akhira taini na ƙarshe la sujuda alaihi babu sujuda gare shi zaka sallar azhar raka'a biyu na ƙarshe babu babu sura sai kai ka ƙara sura to babu babu babu sujuda haka sallar la'asar haka sallar maghrib haka sallar isha'i wa man sami'a dhikra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ja ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi yayi mai salati fala shay alaihi babu komai akan shi yanzu ka san wannan hukunci sai ka ji an bace sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati yanzu da gangan nake ta bayyana ce sallallahu alaihi wasallam so nawa kai bai saurari live kai bai salati so nawa kai saurari a TV kai mai salati bai kamata ba ka ji an bace sunan annabi Muhammad baka ce sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya daga cikin inda mutane suka samu tarbiyya gwagwado ana yi amma ya kamata a dage ya kamata a ƙara wa man sami a zikira muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna annabi daɗin faɗi ga lada ake sami misirati duk wanda ya ji a suna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi yi mai salati fala shay alaihi babu komai gare shi sawa'un kana sahiyan da rafkanwa ne ya mance yana sallah ne yayi au abidan ko da gangan ne au qa'iman ko yana tsaye ne au jalisan ko yana zaune ne dukkanin shi wasu malamai suna cewa baya cikin fiqihun liman ya karanta ayoyin da ke da salati ga annabi sallallahu alaihi domin ya kauce masa sabanin da a cikin ana salati ko ba a salati haka baya cikin fiqihun liman ya karanta ayar karshe da cikin suratul fatiha a cikin sallah haka wasu malamai suke faɗi wa man qara'a suratayn fa aksara fi raka'atin wanda ya karanta sura biyu ko fi a cikin raka'a daya ka daya ka gama qul huwallahu ahad sai ka aza kula a'udhu birabbil falaki ka aza kula a'udhu birabbin nasi ka daya ka kare bakara sai ka ali imrana ka hada nisa'i ka daya ka gama suratul eh, isra'i sai ka hada kahfi ka hada maryam ka daya ka gama sura kaza ka aza sura kaza ba dole sai jere da juna ba ka daya ka gama sabbi suratul ala ka aza hal ataka hadithul gashiya ka aza suratul fajr ka daya ka karanta daban-daban eh? yar hmm. iya tsaya sura ta yi nufa aksara fi raka'acin wahidacin wanda ya karanta sura biyu ko fiye a raka'a ɗaya babu komai gare shi a ka ɗaya da haka nace ka kama sabbi sun rabbika alaka azhal ka hadithul gashiya ka ta alantara ka hada da li’ilafi ka zo har aikin labi ka zuba bidde ka gama bakara ka hada da ba'ali imana ka hada da nisa'i ka gama suratul kafi ka hada da maryam ka hada da tsaha ka gama suratul ankabut ka hada da suratul rum ka hada wata sura wata biyu ne ka yi ko uku to babu matsala kuma ko ba jere da juna ba ka karanta bakara ka karanta kula zuwa bin nasi babu babu laifi ka karanta alamtar kaifa ka karanta kulhu huwallahu ahad ka karanta wata sura ka karanta wata wadda ba inda ka karanta sura biyu ko fiye cikin raka daya to babu au raja min suratin ila suratin ko kana cikin karanta suratul baqara sai ka dawo kulhu huwallahu ahad kana cikin karanta suratul baqara ka dawo suratul ali imrana kana cikin karanta suratul amma ta sa'aluna ka dawo cikin suratul naziyat ko ka dawo a basa ko ka dawo waye duk babu matsala awar ka qabla tamami sura ko ka dauko sura kafin ka kai karshen ta sai kai ruku'i ka dauko suratul naba'i amma ta sa'aluna kana gama feji farko kawai kai sujuda babu matsala kai ruku'i kai babu matsala in ka taso sai ka ci gaba innal muttaqina mafaza ka ɗauko suratu juma'a suratul jumu'a ka yi shafi ɗaya in ka tashi sai ka yi da rabin shafin a raka ta ba matsala ba ne ka ɗauko suratul bakara ka karanta aya goma sha biyar ashirin talatin shafi ɗaya shafi biyu a sallar asuba in ka tashi sai ka ci gaba babu matsala shi ne ka a ƙabla tamami sura ko yin ruku'i kafin sura ta cika fala shayar alaihi duk wannan babu komai fi jami'i zalika a cikin wannan duka wannan shi karatu da muka yi yau <coughs> karatu ne mai yawa za ka ya kamata sai a daddaka akan asalin muna wannan karatu ne na a faru daga tushe abinda muke ɗauka waɗanda muka yi wannan usulul sarasa kitabu tauhid arba'una hadith duk waɗanda ba su fara karatu ba ne a nan suka fara ko sun yi sun daɗe da yi a ƙananan littattafai sun mance to don haka bai kamata a yi da yawa ba don haka abinda muka yi Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littattafan masu akwai tambaya da aka turo da take ake an samu ko sai wani halka eh, abin nan sujudu sahawi ga nafila tambaya shine ana sujudu sahawi a nafila eh ana yin sujudu sahawi a nafila <clears throat> imam al-bukhari yayi babi cikin kitabus sala yace babun sahawi fil faridati wa tadawwu bali mai nuna ana sallar farilla ana sallar sujudu sahawi ga farilla da tadawwi haka imam al-bukhari yayi babi a cikin sahih al-bukhari kitabus sala ya kawo asar daga abdullah bin abbas cewa ana yi sannan inda malikiya ma ana yi banda wajaje guda biyar ana yi banda wajaje guda biyar misali bancin banda asetawa ko bayyanawa wanda yana sallar nafila ya aseta ko ya bayyana kan ganin mai ahlar ya ce wanda ya aseta ko ya bayyana a sallar farilla ne a nafila inda malikiya ba a kabli ba a ba'adi waje na biyu wanda ya tashi zuwa ta uku shi ma sai ya bashe su hudu kawai babu kabli ko babu ba'adi misali mutumin da yana sallar azhar bayan ya raka a biyu kun ya zamna sai ya tashi ta uku in yayi hudu ya dawo zai kabli ya rage amma in nafila ce yake yi ya tashi ta uku sai ya kawo ta hudu inda rana ne sai ya yi inda malikiya ma wannan ba a yi mai ba a yi mai kabli ba a yi mai ba a yi mai kabli ba a yi mai ba'adi haka wanda ya bar sura ba a yi mai kabli ba a yi mai ba'adi shako wuraren da malikiya suka faɗi wanda ba a ƙabli ba a ba'adi don haka ana fila amma umuman ana ƙabli da ba'adi a rai kamar zan ya magana da mantuwa nan ya ce wanda ya magana da mantuwa ya yi ba'adiyya to shi ma wanda ya magana da mantuwa da rafkanuwa shi ma ya yi ba'adiyya in sallah sallar nafila ce tayi akwai wani abu a mm. mm. ah, su ban da su su ban da su ban da su ban da arawatib arawatib wani abin da ke tambaya arawatib da ake wanda ya tamkar su sallah ta bata sallah ba ta ɓaci ba hmm. to sai mu ce subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh